sama na nan cikin gida najeriya sun ce sun ja layi tsakaninsu da ma'aikatan zirga-zirgar jiragen sama na kasa domin ko sun ce ba za su ƙara biyan harajin da ake cajin su ba mai magana da yawan ƙungiyar masu jiragen sama na nan cikin gida najeriya alhaji muhammad tukur ya ce ba sai motocin da ma'aikatar ta yi kaɗai ne almubazzaranci da ake yi a ma'aikatar ba a'a ƙarin haraji da ƙirƙiro wasu marasa kan gado su ma abin dubawa ne ya ce bayan kirkiro musu wasu sabbin haraji da ma'aikatar ta yi haka kuma waɗanda suke biya ba su ga abin da ake yi da su ba a tashoshin jiragen saman musamman akan abin da ya shafi sauka da tashin jiragen nasu ya ce dan kaɗai bai kwaskwari da ake cewa ana yi a tashoshin jiragen sama ba wani abin da ake yi na inganta nasu harkokin kuma kullum bullo da sabon haraji ake yi wanda ce kuma sun sha alwashin su bar biyan harajin maɗin gurungum daga wannan watan muddin ba a yi wani abu a kai ba sai na ce da shi wai wasu haraji marasa kan gado ko kuma sabbi ne yake ta faɗi yana nanatawa kuɗaɗen sun yi yawa cajin da ake yi ya yawa kuna biyan waɗannan kuɗaɗen kafin wannan muna biyan wannan kuɗi kafin wannan fitina ta sosai wa'inda suka kawo mana daga baya a yanzu misali kamar za ka je ka ɗauki kaftin ɗinka a cikin eh, filin jirgin sama sai ka biya kowace mota da za ta shiga kana biya mata dubu ɗari biyu da hamsin a tsawon shekara ɗaya wanda da kyauta ne ka gani kuma sannan aka zo aka sa ma masu eh, ƙananan jirage akan za su rika biyan dala dubu uku a duk lokacin da za su tashi da kuma waɗanda rijista ɗin jirgin su na ƙasar waje ne wanda ka zo da sunan aka baka eh, aka baka su kana aiki za ka rika biya musu dala dubu hudu a kowane tashi da kowane jiha inda za su ko kuma wani iyakar inda za su je sauka to waɗannan su ne sababbin caji waɗanda suke ba su ma taso ba ko amma saboda Allah kuna ina da san da kuke biyan dukkan waɗannan haraji ba ku ce koyin ba sai yanzu da aka taso da batun sayan motocin da ake cewa minista ta yi ba bisa ka'ida ba wannan shi ma har yanzu zargi ne a saboda ba mu san da wannan sata ba yana fata ka gane mu ba mu ga wannan sata ba ai baka taba ganin inda aka yi sata irin wannan tun da muke a rayuwar mu an yi ko lokacin soja ha kuma ana kira mai magana da yan hukumomin ma'aikatar yakubu datti kuma na zayyana masa wannan korafi na masu jiragen sama na cikin gida najeriya shine sai ce yana tuman wanda ya wannan magana bai kamata ya rika sa baki cikin masu jirgin sama ba ni ko na ce da shi ko menene hujja shi wanda ya magana na farko shi ba sakatare na yan wannan ko keke ko tana jirgin sama ba da shi aikin da ya yi da shi ne da ya shi ne biyar rushe kamfanin nan da ake kira gaba daya zuwa kasa yanzu ya zama soja haya ne ya zama abin da su ya fi. dole bai na gaskiyan cewa sun daina biyan wasu kuɗaɗen harajin tun daga farkon wannan watan. to ai yanzu da nake magana da kai ina lagos ina girki zan shiga girki suna biya yau uku ga watan sha ɗaya. sun ci kuma za su bar biya daya ga watan sha ɗaya to ka gani makaryaci ne shi yasa ba kowa ba ne sojan haya zai magana da ya kamata babban kamfanin labarai kamar naku su dinga jin sojan haya ne. To naji ya kira Alhaji Tukur a matsayin sojan haya hakan ya sa na sa kiran Alhaji Tukur na ce masa washin ashe ba shine ma sakataren kungiyar masu jiragen sama ba kamar yadda ke ta ikirari amma sai ya ce da ni. So wannan bayanin da nake muku ina muku shi da yawun waɗannan dukkan operator da muke tattare da su. Sai da Alhaji Tukur ya ce ko ba ga dakatar da biyan wasu harajin da suka yi haka kuma sun koka akan irin yadda ake kashe mu raba da wasu mutum biyu 'yan kungiyarsu da ministan ta zirga-zirgar jiragen jiragen sama na ƙasa ya ce kuma a shirye yake a madadin ƙungiyar nasu ya bayyana gaban kowane ne domin nuna shaidar taɓargazan da ake yi da kuɗin ma'aikatar zirga-zirgar jiragen sama ya ce kuma sun dinga bayani kenan har sai an gaji an saurare su idan kuma hukuma ta ƙite wani abu akai to su dai sun faɗa wa 'yan najeriya abin da ke ƙasa saboda tarihi ya musu adalci ko da bayan su ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a najeriya